manoma gaskiya ne wawal fannin da a Najeriya za ta ce ana ci gaba ana misali bari gama yana dawo kasa na an tafiya na zo Murtala International Airport air conditioner ba aiki escalator ba aiki ga da zafi kamar an samu gidan burodi kuma ba wannan airport din ba karamin kuɗi aka kashe ba wajen jaranta ta South Africa na zo ba za ka kuɗi airport south africa riba tambo international airport na nigeria ba kuma lokacin da aka yi kashe kuɗi suka ce za a maida ita standard ba abin da aka yi hanyoyin sun ce a nigeria ga eh, tsaro eh, sun tabarbare a nigeria yanzu ba za ka iya bari kamar rariya zuwa kaduna ko kaduna zuwa kano hankali ka bai tashi ba kana tsoro ko da tsare ka ko sojoji za su ma wani abu ko yan sanda za su yi ma wani abu in ko kana wajen su borno yobe a jigawa e, gombe kana tsoro ko boko haram za su zo yan sanda ko e, e, sojoji za su gudu ba tsaro a najeriya to wanda gaban kasa ne za a ce ya shekara hudu kullum kullum abubuwa sai lalacewa suke yi bashin da muka biya mun sake komawa muna ciwo bashi a najeriya yanzu ma da karanta a jarida wa ana so ma kara kuɗin mai to muna cikin matsala a taɓa samun shugaban hmm. ƙasa wanda ya sa raba kan ƙasa eh, kan addini ba kamar yadda suke yi jira kan ke yanzu a Najeriya. Da gangan ake raba ƙasar nan ake sa raba ƙasar nan eh, a kan mutum da ya bambance bambance addini ya yi kamari a Najeriya ba a taɓa samun shugaban ƙasar da ya ba. Kuma shi ba san da ya ke ba ya yi wannan babatu. Abin da faɗa gaskiya da amma wa ɗora na ɗin wa ɗora shi wa ɗora mai gindi aka zaɓe shi. kafin ya dora su ba ga atiku ba atiku shi ki ne ya biyu ko shi ne mataimakinsa ba wanda ya ci ya ci atiku ne obasanjo me yasa bai dora shi ba kaga ne ya je ɗauko ɗan ya dora su ya ɗauko jonathan ya dora shi yanzu ya ba yana ta ihu yana yana fafatu yana cewa ba abin da aka abin ba abin da ya kulla gaskiya ba abin da ya kulla amma shi ma da laifi ba shi ne ya ja mana wannan cikin a Najeriya. Yanzu me wani irin shugaba ya kamata jama'a su zaba a shekara ta 2015? shugaban najeriya shugaba wanda zai ɗauki duk 'yan najeriya kan nashi wanda zai adalci wanda ke da hangen nesa wanda zai zai zo ya ce look najeriya ina ga inda muke ga inda ya kamata mu kai idan a babu mu kai ba to wani irin shiri zan yi a najeriya din nan know da cewa kan matsalolin da muke ciki dole mu samu shugaba da wanda kamata a zaɓa wanda yake da wani hangen nesa wanda yake da kan gani. zauna ya tsara yadda ya kamata a mulkin kai mulki ba mulkin kama karya ba yadda muke gani a Najeriya yau mai gaskiya ba barawo ba ba wanda zai kare barayi ba